والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاء hudu ga ربيع الأول awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin da ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafin da ya fi inganci bayan ainihin alkur'ani mai girma yau za mu tashi muna nan cikin ha'ilayi muna cikin kitabu bada khalq babun idza waqa az-zuba fi sharabi ahadikum falyagmisu to a cikin hadisi na ainihin dubu uku da dari uku da ishirin da uku shine hadisin abdullahi bin yusuf بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya fara musu yadda anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amara bi qatl al-khilab manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umarni da kashe karnuka an gane ai manzon Allah ya bada umarni a kashe karnuka an fahimci wannan ai to kaga zahirin wannan hadisin ya nuna haramun ne ga baki dai ayi mu'amala da karnuka kenan tunda har manzon Allah ya yi umarni a kashe karnuka kenan yaya hukuncin mu'amala da kare kenan inda ya halatta a yi mu'amala da kare za a yi umarni kuma a kashe shi Abinda yake da amfani wanda addini ya yadda a yi mu'amala da shi shin ya halatta kuma a ce a kashe to kaga zahirin wannan hadisin manzan Allah ya yi umarni a kashe karnuka na'am حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمى أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه للي أبو سلمى يا بام لاباري كيوا للي أبو هريرة رضي الله عنه يا باش لاباري كيوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله إيرا دا أمين شن الله سارة تبتا أغريشي يأتي من أمسك كلبا دون ديريك كري ينقص من عمله كل يوم قيراط to wato ma'ana wani yankin lada wani kiraji wani yankin lada zai ringa tauyewa kullum daga cikin aikinsa an gane ko idan har mutum ya rike kare to wani yankin lada ana kiransa kiraji zai ringa tauyewa kullum daga cikin aikinsa an gane to wannan kiradin yaya girmansa yake to wasu suna cewa kiradin nan daidai da kira din da manzon Allah ya yi magana din nan na ainihin mutumin da ya rakiya idan mutum wato ya tsaya aka yi sallah ga gawa yana da ainihin kirati idan kuma ya yi rakiya yana da ainihin kirati guda biyu aka tambayi manzon Allah girman wannan kirati sai ce misalin manya-manyan duwatsu a wasu ruwaya sai ce misalin dutsen uhudu an gane to shin za mu ce mutumin da ya riƙi kare wato an ce kiradi zai ringa tauyewa daga ladansa ana nufin lada zai ringa tauyewa kwacin kwacin dutsen uhudu in haka ne to ai kusan sai mutum ya yi hasarar lada mai yawa lokaci kaɗan zai ka yi hasarar lada mai yawa tunda dai da zarar ka rike kare kawai za ka yi wato gwargwadon ainihin dutsen uhudu na lada zai tauye daga cikin abinka an gane to aikin da kake na alkhairi ya kai dutsen uhudin kaga akwai magana ko to saboda haka wannan da dai manzo Allah bai ayyana mana girman sa ba kawai abin da ake so mu sani in dai ka rike kare to lallai ana wato ana tauye ma lada da yawa yaya girman ladan yake Allahu a'lam na'am illa kalba harfin sai dai karen gona a kalba mashiya ko kuma karen dabbobi a gani sai dai karen gona misali kare wanda mutum ya ajiye don ya yi masa gadin gona ko kuma karen da mutum ya ajiye don ya yi masa gadin dabbobi to wa'annan karnuka idan mutum ya ajiye kare don gadin gona to wannan babu wasu lada da yake toyewa ko kuma ya ajiye kare don gadin dabbobi shi ma babu wani lada da yake tauyewa misali an fahimci wannan ko to amma idan mutum ya aje kare dan gadin gida ba wanda ya aje kare dan gadin gida barayin sun dame shi sai ya siyo lafiyayyen police dog sai ya ajiye a gidansa ya halatta akwai masu yin kiyasi su ce tun da har shari'a ta yarda a ajiye kare don gadin dabbobi da gadin gona to gadin ɗan adam min babu aula an gane wato gadin dan adam shi ya fi dacewa misali akwai masu yin wannan sannan kuma wasu suna kama hujja da ashabul kahf din nan wa yaquluna hum sab'atun wa saminuhum kalbuhum hmm. an gane ko to sai a ce to ai kaga ashabul kahf din nan samarin da masu tauhidi wa'anda suka gudu daga sarkin garinsu da kayanus hmm. wanda ya tilasta musu ya tilasta wa mutanen garin dole sai an bauta wa gumaka ko dole sai an bauta masa yaran nan suka kiyarda su su bauta masa suka gudu suka je suka koye a cikin kogo su ne Allah yake ba mu labari innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda lalle su samari ne da suka yi imani da ubangijin su sai muka kara musu shari'a an gane samari ne masu aƙida masu tauhidi to kuma wa'annan samari masu aƙida sai gashi sun riki kare da suka gudu sun gudu ne ma har tare da ainihin karnuka har da kare kuma sun kwanta a cikin wannan kogo shekara 300 uku har da ainihin shekara 300 uku da tara da kogo a ciki a da ainihin karnuka a ciki wallabi su fi kafihim salasa mi'atin sinina wa zadu tis'a an gane ya to yanzu mai za mu ce ga samari masu aƙida sun aje kare kuma an ce idan mutum ya aje kare mala'ikun rahama ba sa zuwa shin wa'annan samari mala'ikun rahama na zuwa ko ba sa zuwa wajensu wanda suka koye a cikin wannan kogo din shar'u man ne to akwai masu ganin kaga da abin da wayannan samari suka yi na aje kare ya nuna kenan cewa ya halatta mutum ya aje kare na fatan gane to wannan wato kafa hujja da wannan hadisi da wannan ainihin aya din baya zamantowa dalili abin da yasa bai zamantowa dalili saboda shar'u man na ne kuma shar'u man na wato yana zamantowa shari'a mu ne idan bai karo da shari'a mu ba amma idan ya gita wa shari'an mu to ba za mu yi aiki da shi ba an fahimci wannan ayi to saboda haka shari'an mu a ina ne aka aka yarda mutum ya aje kare dan ai gadin dan adam dan ai gadin mai dabbobi dan ai gadin dabbobi ko gona da a ce ya halatta a ajiye kare dan ya gadin dan adam da wanda za a fara gaji shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance lokacin da yake ya fara da'awa a makka kafiran makka suna yawan kai hare-hare suna so su kashe shi na fatan gani har ya zama to sahabbai sun sanya wa kansu za su ringa yin gadin manzan Allah kullum sai a wato suna ta gadin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam har sai da Allah ya saukar da ayan nan wallahu ya ka minan nas tun daga nan sai manzan Allah ya ce musu gaba ɗaya mutane su watsi Allah ya riga ya tsare shi insha Allah ba mai cutar da shi to kaga da ya halatta a a aje kare da a wannan lokaci za a aji. kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai karnuka da a ce aje kare ya halatta da manzon Allah ya bada fatawa a aje kare saboda abin abinda wasu malamai ke na yin kiyasi cewa tun da har an ajiye kare don kiwon dabbobi da kuma gadin dabbobi to ai ajiye kare domin gadin ɗan adam shi ya fi dacewa ana kiran wannan kiyasin aula amma ana yin irin wannan kiyasi ne in ya zamanto zamanin manzan Allah babu karan an gani tun da a zamanin manzan Allah akwai karan manzan Allah ya san da karan amma kuma manzon Allah bai aiwatar da kare don gadin ɗan adam ba to a wannan zamanin ba za mu zo mu yi kiyasin shi akan halaccin gadin ɗan adam da shi ba ina fatan gane wannan saboda haka baya halatta a ake kare a gida don gadin ɗan adam sai dai yanzu idan ɗan adam ya gana mai barazana ya biya kuɗi ya ɗauko ainihin security wanda za su riga gane shi an gane ko a nan ma zai samu lada ya ciyar da ainihin dan adam kuma ya ciyar da iyalan mutum idan ka ɗauki nauyin idan ka nauyin mutum ka ɗauke shi aiki kana biyan shi albashi da wannan albashi yana ɗaukar ɗawainiyar iyalan za ka samu lada an gane ku na'am حدثنا عبد الله بن مسلم بن مسلمة حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن حسيفة قال أخبرني السائب بن يزيد سفيان بن أبي سهير الشني ash wato sufyan bin abi zuhair ash ya ji labari cewa annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ikhtana kalban la yughni anhu tar'an wala tar'an duk mutumin da ya aje kare wanda karen nan wato baya wadatar da shi daga ainihin shuka da kuma hantsa na kasar min wato ma'ana ya aje kare ba dan wai ya wadatar da shi wajen kariya ga gonan shi ba ko kuma abin da ya shafi hantsa bi ma'ana dabbobi a gari kawai ya aje kare ne kawai domin kawai jin daɗi yana nishadi irin karnukan nan wanda ake siyo su kawai don nishadi an gane ko na'am na kasa min amalihi kullu yawmin qirat wato wani yankin lada zai tauye kullum daga cikin aikinsa na'am fa qala sa'ib sai sa'ib yake cewa an ta sami ta hadha min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin ka ji wannan daga manzo Allah manzo Allah ya faɗi wannan sallallahu alaihi wasallam ala ai eh, wa rabbi hadhihi al-qibla wallahi haka ne na rantsa da ubangijin wannan al-qibla din eh. to anan wajen yanzu yaya hukuncin kashe kare haka nan kawai mu ɗauki wancan hadisin na farko manzon Allah ya yi umarni a kashe karnuka wato farkon al'amari da manzan Allah ya yi tunanin haka cewa ya kashe karnuka daga bayan sai manzan Allah yake cewa da ba don kada in kusar da al'umman da Allah ya riga ya halitta ba da ya sa an shahara karnuka a doron ƙasa to amma Allah ya riga ya halicci kare kuma Allah ya san hikiman da ya sa ya halicci kare to saboda haka kusar da al'umma gaba ki bai halitta ba ƙare Ya ce da ba don ya kusar da ba don ainihin babu kyau a kusa da al'umma gaba ɗaya a yi tare dangi ba to gaskiya da ya share karnuka a doron ƙasa ina fata gane wannan to kaga farko manzon Allah ya yi nufi ya kashe karnuka daga baya sai ya canje daga wannan ra'ayin na kashe karnuka din kaga wannan ya nuna kenan karnuka suna da illoli da yawa daga cikin illan kare yana hana bayanan mal'ai duk inda kake tare da kare mala'ikan rahama baya zuwa wajen sannan kuma na biyu akwai ciwuka wanda suke iya faruwa wajen mu'amala da kare daga ciki akwai wasu karnuka wanda in suka cije ka za ka yi ta wani irin rashin lafiya wani irin ciwo har ka zo kana kukan kare haka mutu kuma shi wannan ciwo ba shi da magani da zaran kare ya ciji mutum in an kai shi asibiti cewa za a yi a shi akwai kwanakin da ake ba mutum in ya kai wannan kwanakin bai fara kukan kare ba to zai rayu amma da zaran mutum ya kai wannan kwanaki aka ji ya fara haushi irin na kare to kai sai za a ce ware kawai mutuwa zai na fatan gane saboda haka karnuka suna da wasu irin nau'i nau'i na ainihin wato haɗurra amma kuma suna da amfani wajen gadi. kamar yadda manzo Allah ya faɗa wa alaikum salam eh, inda za su yi mu'amala akwai karnuka na farauta ya halarta. sai ko qur'ani ya yi magana karnuka na farauta ko Allah ya yi magana kulu ma amsakna alaikum waskuru ismallahi alaikum alaiha wato in san duk abin da suka kama karnuka ku ci kuma ku ambaci suna Allah a gare shi Eh, zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ana amfani da karnuka don farauta an gane eh a unguwa baya halatta tara karnuka a unguwa karnuka suna shiga gidan mutane gaskiya bai dace ba an gane ku in kaga karnuka sun yawa cikin anguwa a wannan zamanin to yan farauta ne suka yawa yan farauta sun yawa a unguwa ko kuma wani lokaci kuma wato 'yan daba sun yawa unguwa idan 'yan daba suka yawaita to za ka ga karnuka za su yawaita ya kamata karnuka misali bai ke karnuka a sace su haka nan a unguwa su ringa yawo ba dan za a iya yin rashin sa'a wani karen ya ciki wani ko mafi yawan wa'annan karnuka da ake yawo da su nan ba a yi musu allura irin wayannan karnuka suka ciki mutum suna da hadari wa ya zula na'am na'am eh kan nuka ga iya abin da aka ce su بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أحاديث الأنبياء wato littafin da ke magana kan labarurukan annabawa babu khalqi adam salawatullahi alaihi wa zurriyyati babu halittar annabi adam Ira da aminci Allah su tabbata a gare shi da shi da zuri'ansa na salsal salsal din nan inun kuli da biramlin eh wala kad wala kad kalakna insana min bi salsal salsal min hamayin eh to saboda haka kaga salsal din nan inun kuli da biramlin ma'anar salsal Taɓo ne wanda aka cakuɗa shi da yashi wa salsala sai yana ɗan ƙara tabo wanda aka cakuɗa shi da yashi sai yana ɗan yin ƙara haka an ka bugai kama yi salsulu fakhar kamar yadda ainihin tukunya yake yin ƙara in ka ɗan in ka in bugai haka haka ya ya ɗan bal haka wa yuqalu muntinun to akwai masu fassara salsual da ainihin mai wari ƙasa ƙasa mai wari yuriduna bihi shalla suna nufin da shi wato mai wari ko mai sauki mai kara kama Kalu sarral ba kamar yana ake cewa kofa yaure yana dan yana dan kara nam wa sarsara inda al-ighlaq eh, wato yaure yana dan yin kara in za a kulle shi misalu kabkabtuhu kabkabtuhu bi ma'ana na kifar da shi ni kabkabtuhu na kifar da shi Kamar hmm. rabbi eh wannan me ma'anan famar radbi din nan hatta izami hatta izami ma ta ga shaha. Eh, Falon ma ta ga shaha, hamalan amalan khafifan famar radbi an gani. Falon ma ta ga shaha. lokacin da annabi adam wato ya dumfari ainihin iyalinsa wato suka samu alaka na aure hamalan hamalan khafifan sai ta samu ciki wato ciki wanda yake mai dan sauki haka famar radbi sai cikin na ta ci gaba cikin na ta ci gaba yana ta ƙara girma yana ta ƙara girma yana ta ƙara girma falan ba asqalat da'a wallaha Rabba a a lokacin da cikin nan yayi nauyi ya kai irin wata takwas zuwa wata tara da'a wallaha rabbahuma sai suka koma suna ta roƙon Allah ubangijinsu la'in ataitana salihan lanakunanna min ash-shakirin wallahi in ka ba mu da nagari da sannu za mu zamanto daga daga cikin masu godiya an gane ko wannan shine ma'anan famar rabbi wato ma'ana cikin yana ta ƙara ci gaba yana ta ƙara ci gaba istamarra rabbi alhamdu eh cikin na ta ci gaba a tammatu sai zamanto cikin abin a sai ta cika wannan cikin ta cika shi yana ya kai wata tara Allah ta su eh ma mana aka Allah ta da in amartu eh. eh ya kai iblis me ya hana ka Allah ta da me ya hana ka ta yi sujada in amartu lokacin da na umurce ka Allah ta da din na ai ma ai an ta da wa qaulillahi ta'ala da kuma inda Allah ke cewa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa a lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku lalle zan sanya ainihin khalifa a doron ƙasa an gano wannan ko Allah ya ce zai sanya khalifa khalifan waye shi eh? Allah zai sanya wakili wanda zai zamanto wakili na ainihin dan adam an gane ku hmm. na'am alamun abbas ibn abbas ya ce lamma alaiha hafi, in kullu nafsin lamma alaiha hafi." kowanne rai wato tare da shi akwai mai tsaro kowanne rai Allah ya sanya mai tsaro mai kulawa da abin da yake aikatawa ai illa alaiha hafi, ma'ana lamma ai illa eh fi kabadin eh laqad khalaqna al-insana fi kabad hakika mun halicci mutum cikin wahala shiddatul khalq eh mun halicci mutum cikin tsananin halitta an gane ko shi dan adam Allah ya halicce shi ne cikin wahala har ma idan dan adam ya zama to baya yin wahala to ba zai samu lafiya ba dan adam ya zama to kullun yana zaune a waje daya baya jijjiga jini baya yin komai to za ka rashin lafiya ya kama shi an gane za ka karamin yaro in ya fara girma kaga ya ruga da gudu ya je can ya ruga da gudu ya je can wato ba zai iya zama haka nan ba an gano wannan ko to shi ma kazalika dan adam yanayin halittar dan adam da ɗabi'an shi Allah ya halicce shi ne cikin wahala idan ya zama to dan adam baya yin wannan wahalar to ba zai samu lafiya ba in dan adam yana so ya samu lafiya to lalle sai yana wahala daga cikin wannan wahala akwai jijjiga jini ko da mutum zai zama to kullum kawai yana kwance ne ya ci abinci ya kwanta ya ci abinci ya kwanta ya kuce gani zai yi to kuma ka duba mace ita ma mace kaga wato bayan ɗan adam ya riga ya taki iyalansa abinda zai biyo baya shine a samu juna biyu wannan juna biyu shi ma ai wahala ne za ta yi wajen wata tara tana wahala tana amai ta kasa bacci ga rashin lafiya ga kaza ga kaza abubuwa da kala kala wanda zai hana ta sukuni a rayuwa to rayuwan gabaki daya haka Allah ta'ala ya jarabi dan adam da shi an gane ku eh warisha eh me ma'ana me ma'anan warisha ai eh, ma'anar risha din nan shine tuciya kad anzalna bi libasul eh? warisha an anzalna wa ilaykum libasul wari wa kad anzalna ilaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wal libasu taqwa zalika khair an gane kaga wannan risha din Allah ya ce hakika mun sauka muku da tufafi wanda zai rufe muku al'aura wa risha da kuma kayan kwalliya kayan kwalliya to a nan wajen an fasara imamul bukhari ya fasara risha riyashan da ainihin dukiya almal وقال غيره الرياش والريش واحد eh wani ya ce da riyash da rish duk abu ne kayan kwalliya wa ma zahara min al-libab shine abin da ya bayyana na tufafi ma tumnun afara'aytum ma tumnun an-nutfa fi arham shin ba ku ga abin da kuke jefa wa mace ba na mani ba ku ga abin da kuke jefa wa mace ba a cikin a cikin mahaifa shine ma tumnun abinda ku maza kuke jefa shi ga mace a cikin mahaifanta ai an nutfa fi arhamin nisa ai digon mani da kuke jefawa cikin mahaifan mata fa qala mujahid mujahid ya ce innahu ala raj'ihi qadir innahu qadir ala raj'ihi lalle Allah ta'ala mai iko ne akan dawo da dan adam dan adam ko shekara nawa dan adam yayi a doron kasa idan dan adam ya mutu ya rube ya zama to kasa Allah yana da iko ya mayar da shi halittarsa yadda yake da an-nutfatu fil ihlil an-nutfa wato dugon mani wanda yake cikin azzakari khalaqahu kullu shay'in khalaqahu fa huwa shaf'un hmm. wato duk abinda Allah ya halitta shafa'i ne shi mai bukhari ke nufi nan. cewa duk abinda mutum ya halitta shafa'i ne wato a duniya nan gaba daya Allah yana halittar al'amari ne da kuma kishiyan wannan al'amarin in Allah ya halicci duhu zai halicci haske in Allah ya halicci lafiya sai ya halicci rashin lafiya kowane al'amari a duniyar nan Allah na halitta shi ne kashi biyu Allah da ya positive sai ya negative ko da ya yi kafirci sai ya yi musulunci da ya yi wadata sai ya yi talauci an gano wannan ko wannan shine ma'anan a kullu shay'in khalaqahu Allah fa huwa shakkun kowane irin abu Allah ya halitta to mara ne abu a sama shaf'un wato sama shaf'un ne dama sama shaf'un ne eh sammai nawa ne sama da kasa kaga sammai bakwai ne ko amma me ake nufi nan? ana nufin Allah da ya halicci sama sai kuma ya halicci kasa hmm. kaga ya zama shaf'un sannan walwaturu Allahu azza wa jalla eh Allah ta'ala shi kadai ne kawai mara hmm. Allah shi kadai ne ba shi da abokin haɗi amma duk wani abin da aka halitta a duniyar nan yana da abokin haɗi fi ahsani taqwim Allah ya ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci dan adam a cikin mafi kyawun diri kyawun halitta fi ahsani khalqin a cikin mafi kyawun halitta dan adam ya fi duka sauran halittun Allah ainihin fasali asfala safilin eh sun maradar nahu asfala safilin sannan daga baya sai muka mai da shi mafi ƙasƙancin ƙasƙantattu da can Allah ya halice shi a fi aka sani takwim a cikin mafi kyawun diri to daga baya ɗan adam kuma yana girma yana ta ƙara ragewa yana girma yana ta ƙara raguwa sai daga baya sai koma asfala safili an gane ne can akwai yadda Allah ke cewa akwai yadda Allah ke cewa menene um, akwai ayyana da Allah yake magana cewa ومن أبنا ومن نعمره ننكسه بالخلق ومن na duk wanda muka rayar da shi to za mu tauye mishi halitta a hankali a hankali a gari za ga mutum da da kuruciyansa kyakkyawa a hankali a hankali shekaru na zuwa yana ƙara tsufa shekaru na zuwa yana ƙara samun rauni zai kai matakin da nan gaba ma ba zai ma iya fita ba nan gaba za a gan shi ya yi muni sosai kuma nan gaba sai ga ƙwaƙwalwa ma ya yi rauni sai ga ya koma kamar jariri nan gaba ma za a gama in har zai fito ya je ya yi bayan gida ko ya yi wanka ko wani abu sai an fito da shi an je an masa bayan gida an masa wanka wani lokaci ma za a kai shi ne a shanya shi a rana in an shanya shi a rana sa'an nan a ɗauko shi a shigar da shi daki kaga wannan shine an mai da mutum ya koma asfala safili an gane ko idan ya zamanto mutum ya tsufa ya tsufa ya tsufa har ya zamanto wato jariri ma ya fi shi ma misali kuma ya zamanto ga rashin lafiya kullum ya zamanto hatta ɗanɗanon abinci baya ci kawai yana cin abinci ne kawai don maganin yunwa amma ba ɗanɗano misali kaga wannan ya koma asfalin kafili? an gane ko to Allah yakan mai da dan adam bayan da ya halicce shi da mafi kyawun diri sannan kuma sai daga bayan sai Allah ya mai da shi mafi kaskancin kaskantattu ne aka ce amma illal ladina amanu wa amilu salihati sai dai waɗanda suka yi imani suka yi aiki da kyau wasu wasu malamai suna ganin idan mutum yana yawan karatun Qur'ani kuma Allah ya sa mutum ya haddace Qur'ani kuma ya san cikin Qur'ani to insha Allah ba zai shiga wannan ba zai shiga wannan matakin ba Allah ba zai dauki ran shi lokacin yana sambatu ya riga ya rude ya yi irin tsananin raunin nan ba a'a Allah zai dauke shi cikin hayyacinsa Allah shi taimake mu gabaki daya Allah shi dauke mu cikin hayyacin mu eh. illa man aman sai dai wanda ya yi imani kusir eh, wanda ya yi imani kawai shine ba za a shine Allah subhanahu wata'ala ba zai mai da shi asfala sabilin ba innal insana lafi khusr dala lalle mutum yana cikin khusr hasara bai ma'anar hasara dan adam na cikin bata mastasna illa man aman sannan sai Allah ya toge yace illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani su kadai ne ba sa cikin hasara wa amilu salihati sa'annan suka yi aiki mai kyau wata wasau bil haqqi sa'annan suka yi wa junan su wasiya da faɗin gaskiya wata waso bi sabr suka yi wa juna wasiya da yin hakuri su ne kadai ba sa cikin hasara lazibi eh min dinin lazibi na'am lazim eh ma'ana lazim wato tabo an halice shi daga dinin lazim tabo wanda yake mai lizimta tabo mai liƙewa irin taban nan mai liƙewa a jiki na'am eh shi'akum shi akum din nan nun shi eh fi ayi khalqin nasha ai eh, wato muna iya ai bana muna kirkiro ku a cikin kowane irin halitta muka so ai za mu kirkiro halittan ku cikin kowane irin halitta muka so musabbihu bihamdik eh muna yin tasbihi tare da godiya a gare ka ya ubangiji nu'azzimuk eh ma'ana nusabbihu dinnan, me ma'anar nusabbihu ai muna tsarkake ka muna girmama ka wa qala abu aliya abul yana cewa fatalaqa adamu rabbi ne kalimat annabi adam wato wasu kalmomi sun taho annabi adam daga ubangijinsa lokacin da annabi adam ya ci wannan itaciya shi da matarsa Allah subhanahu wata'ala ya yi fushi akan wannan abun a lokacin nan Allah subhanahu wata'ala da annabi adam ya yi nadama sai Allah ya musu wani ilhama na wasu kalmomi wanda za su faɗa dan Allah ya gafarta musu an gane ku Allah sai ya cusa musu wasu kalmomi na ainihin yabe-yabe da kalmomi na neman gafara wanda idan sun faɗa Allah ta'ala zai gafarta musu wa huwa qawluhu rabbana zalamna anfusana wasu kalmomi ne Allah ya musu ilhama shine maganan Allah ta'ala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna da na kunan da ne min al ya ubangiji mun zalunci kawo kanmu idan baka gafarta mana ba kuma kai mana rahama ba za mu zamanto daga cikin tababbu ana fata gane wannan kaga wannan aya ya nuna mana wannan shine abinda da annabi adam Allah ya tusa musu ilhama suka fahimta ba kamar abinda da wasu ke faɗa ba cewa annabi adam lokacin da ya ci wannan itaciya Allah ta'ala ya yi fushi a lokacin nan annabi adam yana so Allah ya gafarta masa sai annabi adam ya rasa yadda zai yi can sai annabi adam ya ga ya ga ainihin sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne sai annabi adam yake cewa ya ubangiji ina roƙonka dan darajar wancan mutumin mai suna muhammad ka yabe mu sai Allah ya ce ah, ya kai ka san muhammadu sai ce ya Allah abin da ya sa na gane cewa mutum ne mai daraja tunda na ga ka haɗa sunanka da sunan shi la ilaha illallah muhammadu rasulullah tunda ka haɗa sunanka da sunan shi ya nuna lallai mutum ne mai daraja shi ya sanya na yi tawassuli da daraja cewa ya Allah dan darajar muhammadu ka yabe mu sai Allah ya ce kayi gaskiya laula muhammadu ma lafi da ba dan muhammadu ba da ban halice ka ba ina fatan gane wannan to saboda haka wannan hadisi ya zo cikin sunan baihaqi amma malamai na hadisi sun ce hadisi ne maudu'i bai inganta ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam na ba san gane wannan yawa to yin wannan cewa wannan tarihi da ake kawowa ba tarihi bane na gaskiya cewa annabi adam ya ce annabi adam ya yi tawassuli da sunan annabi Allah ya ce kayi gaskiya da ba dan Muhammadu ba da ba mu halice ka ba kaga da wannan magana ya inganta da shi kenan to bai inganta ba na fata lura. saboda haka abin da ya inganta shi ne Allah ya cusa ma annabi Adam wato kalmomi na na ainihin tuba shine rabbana zalamna anfusana zuwa kishi." annabi Adam ya faɗi wayannan kalmomi sai Allah subhanahu wata'ala sai ya gafarta masa da shi da ainihin matarsa fa azallahuma fa azallahuma sai ainihin fa azallahuma shaytan anha fa akhrajahuma mimma na ci. sai shaytan ya zamar da su a azallahuma shaytan shaytan ya zamar da su daga ainihin aljanna azallahuma ɗaya eh, an gane fa akhrajahuma mimma na ci. sai ya fitar da su daga abin da suka kasance a cikinsa da suna cikin ni'ima da walwala da kwanciyar hankali sai shedan ya zamar da su daga wannan ni'ima da walwala da kwanciyar hankalin na'am wa sanna ay eh, lam yatasanna na'am ay lam gayyar. bai lalace ba bai rube ba a gani eh, ay gayyir. ma'ana asin ay mutagayyir hmm. gairu asin ha masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharun mimma in ghairi asinin ko wa anharu min min labanin lam da da'amuhu to shine min ma in ghairi asin ruwa wanda bai gurbata ba ruwa wanda bai gurbata ba ghairi asin والمظنون المتغير من همج المسنون wato masnun din shi ne wanda ya riga ya gurbata yana wani hama hama din nan jamu hama bakar kasa huwa dinul mutaghayyir shi ne tabo wanda ya riga ya gurbata yakhsifani wato suna lulluba wa tasika yakhsifani alayhi ma min warqil janna na'am annabi adam lokacin da suka ci itaciyar nan kawai sai tsaraici ya bayyana gare su da tsaraici ya bayyana gare su sai suka ji nauyi suka ji kunya to shine sai suka kama suna ta lulluba jikinsu daga ainihin ganyen itatuwan aljanna yakhsifani ai suna lulluba jikinsu da ganye na itatuwan aljanna akhadha al-kisaf haqqan sirja sirja ainihin ganye min warakil janna daga ainihin wato a ganyayen aljanna yu'allifan al-waraq sai suna ta tattaro ainihin fallaye wato ganye wa yakhsifani ba'dahu ila ba'd suna lulluba sashi zuwa ga sashi sau'atuhuma eh wato suna ta lullube sau'atuhuma al'auran su in ce sau'at su ne miyagun dan guda biyu su ne menene sau a tani sau a tani dan adam su ne gaba da baya an gane su ne manya-manyan al'aura an gane ku kinayatun an farjahima eh sau'atuhuma wannan kinaya ne na ainihin gabansu da bayansu an gane ku gabansu da bayansu wa mata'un ilahin wa mata'un jin daɗi zuwa wani lokaci hahuna ila yawmil qiyamah wato jin dadi a nan wajen har zuwa ranar tashin kiyama alhinu inda al-arab min sa'atin ila ma la yuhsa adadu eh wato yi a wajen larabawa daga sa'a guda zuwa ga abin da ba a iya kididdige adadin shi kabila kabilu kabilu hmm. innahu yarakum huwa wa kabiluhu hmm. min haythu la tarawnahu ay kabiluhu ay jama'ansa kabiluhu allazi huwa minhum jama'ansa wanda yake cikin su حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربو دقى أبو هريرة الله يقارى مصيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا الله يا هل أدم آدم طوانسا ذراعي ستين ثم قال sannan sai ce izhab fasallim ala ulaika min al malaika Allah ya ce ma annabi Adam tafi ka yi sallama ga wa'ancan daga cikin mala'ikun fastami ma yuhayyu naka tuk. fastami ma yuhayyu naka ma yuhayyu naka tuk. eh ka saurari abinda za su gaida kai wa tahiyatu zurriyati E, kamar an ce ne hiya tu wa tahiyatu tuk. Hmm. an gane ku hiya tu wa tahiyatu tuk. ka saurari abin da za su kai da kai da shi wannan shi ne gaisuwanka da kuma gaisuwan zuri'anka abin da mala'ikun za su kai da kai da shi zai zama to gaisuwa naka da kuma gaisuwan al'ummanka zuri'anka faƙala assalamu alaikum sai ce yana zuwa yana zuwa sai ce musu assalamu alaikum faƙalu assalamu alaika wa rahmatullah sai su mala'iku suka ce assalamu alaika wa rahmatullah aminci ya tabbata a gare ka da rahaman Allah fazadu wa rahmatullah sai suka ƙara masa wa rahmatullah kullu man yadkhulu aljanna ala surati adam dama ya halatta in amma sallama in ce ma assalamu alaikum kai kuma sai ka ce assalamu alaika hmm? ya halatta ya halatta ku? yawa amma kuma an fi so a ce mai assalamu alaikum dan ana so in mutum zai mayar ya mayar yadda aka faɗa masa wai za ku yi tun bi tahiyyatin fa hayu bi ahsana minha aw duha. idan an gayar da ku da wani gaisuwa an muku wani gaisuwa to ku yi gaisuwa da wanda ya fi kyau ko kuma ku mayar da yadda aka yi muku wanne ne ya fi kyau an ce assalamu alaikum sai ku ce me wa alaikum salam wa rahmatullahi ku ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hmm. ko ko kuma assalamu alaikum a a sai ku ce wa alaikum salam wa rahmatullahi an gane wannan ko ko kuma assalamu alaikum wa sai ku ce wa alaikum salam to saboda haka a nan wajen kaga idan mutum aka ce mai assalamu alaikum sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to a nan wajen ya mayar da fiye da yadda aka yi masa zai samu lada mai yawa to amma a nan wajen annabi adam alaihi salam da ya ce assalamu alaikum sai mala'iku suka ce assalamu alaika kaga nan sun mayar masa da misalin abin da ya faɗa an gani assalamu alaika wa rahmatullah amma sun ƙara da wa rahmatullah kullu man yadkhulu aljannata ala surati adam duk wanda zai shiga aljanna yana shiga aljanna ne akan suran annabi adam alayhi salam lam yazal al khalq yanqusu hatta al an halittu ba su gushe ba suna tauyewa daga ainihin girman su da tsawon su har zuwa yanzu an gani mu din nan yanzu muna dan tauyewa ne asalin annabi adam nawa ne nawa ne girman sa zara'i 60 in an ce zara'i 60 zai kai ina yanzu <laughs> zara'i 60 zai kai ina zira'i ba wannan har guda sitin eh zai kai falwaya ya fi falwaya so duk mutumin da zai shiga aljanna insha Allah sai tsawon shi ya kai zira'i sittin kamar irin tsawon kakanmu annabi Adam alaihi salam na'am tsawo sufa ne mai kyau na'am na'am حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة an abi zur'a an abi huraira radiyallahu anhu kala na'am kafin nan an ce khalaqallahu adama wa duluhu 60 zira'an ko Allah ya halicci annabi adam tsawon zira'i 60 shine wani yake tambaya kenan tsawo yana da kyau ya danganta akwai tsawo mai kyau akwai tsawo mara kyau tsawon lala ba shi da kyau na fatan gane wannan yanzu irin yadda muke yanzu yadda muke yanzu a haka ya ka zuwa aka samu wannan adam ya zo yanzu da zira'in sittin zai kyau yau amma inda a ce zamanin annabi adam ne lokacin da Allah ya halicci annabi adam zira'in sittin to duk mutumin da ya ce kansa da shi kuma ba zai kyau kamar shi ba na ba ta gane wannan da matan da mafi yawan ku ba ma wuce muna wuce zira'i biyu ko uku ba ma wuce haka da wuya mu wuce zira'i biyu ko uku to saboda haka sai muka ga mutum kawai zira'i sittin ai za a fara fallewa ne a guje ina ba gane na'am na'am ban ji ba ko zira'i sha biyar sai an gudu a gane amma inda zamanin annabi adam ne to za ga abin ya yi kyau sosai saboda mutanen da suke rayuwa a cikin wannan zamanin haka suke tamatin da mutane sun riga sun tauye a hankali a hankali to za ka ga cewa ainihin wanda ya wuce haka ba zai yi kyau kamar ba zai kyau sosai ba ka kamar manzo sallallahu alaihi wasallam ana siffanta mana irin siffofin shi aka ce shi ba dogo ne ta lala kuma shi ba ba ne. shi saka tsaki ne an gane ko yawwa قال رسول عن ابي هريره رضي الله عنه قال na'am ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga abi huraira Allah ya kara mishi yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka awwala zumratin yadkhuluna aljanna ala suratil qamar lailatul badri lalle farkon jama'a da za su shiga aljanna suna kan suran wata ne daren goma sha biyar watan da ya fi kowane wata haske ثم الذين يلونهم على على اشد كوكب الدري في السماء sa'annan masu biye musu wato suna da haske kamar mafi tsananin tauraro da haske a sama tauraron da ya fi kowane tauraro tsananin haske a sama an gane ko to su din nan wanda suke biye ma wanda suke biye ma na farko hasken su zai zamanto kamar hasken tauraron da ya fi kowane tauraro haske a sama la ya buluna wala ya tagawwato kuma su din nan wa'annan ɗan aljanna din ba sa yin fitsari ba sa yin bayan gida an gari ba sa yin fitsari ba sa yin bayan gida a aljanna ba fitsari ba bayan gida wala ya yatfilun kuma ba sa yin tofi ba sa tofar da yawo kaga duk wannan nau'i ne da kazanta ai kaga mutum na sai zai tofar da yawo ne tofar da yawo can wajen wala ya yamtakhituna amshatuhum wala ya yamtakhidun ko ba sa yin kaki su tofar kaga duk wannan nau'i ne na kazanta to a cikin aljanna babu kazanta zahab sannan kuma abinda suke yin kum da shi in za su yi kum hmm. Abinda za su yi kum da shi shine zinari wa rashu al eh sannan kuma abinda suke yayyafawa na turare a misk an gane Abinda suke yayyafawa a cikin aljanna turaren da suke amfani da shi shine turaren albis Yana kenan kaga a nan wajen ana nuna mana wato baya halarta mutum ya ringa shiga cikin jama'a da wari in son samu ne in mutum yana da wadata ya mallaki turare ya riga dan fesawa a jiki dan ya daina cutar da al'umma ina fatan gano wannan kaga yan aljanna saboda ba a so a cutar da kowa to shi ya sanya cutar aljanna zaka kawai yana mu'amala da albiski an gane a wannan zamanin albiski da muke mu'amala da shi yana da daɗi kuma ba irin wancan ba almiski kala kala ne almiski kala kala ne zaga almiski ma tsada tsada ne misali akwai almiski zaga cewa bai da daɗi sosai akwai kuma almiski bai daɗi sosai eh to saboda haka wato turaren da suke yayyafawa suke ainihin watsawa a cikin dakunan su shine almiski kenan babu turare mai daɗin almiski a kare. alwujud sannan kuma wutan wutansu majalis su, turaren wuta Allah gane ko shi ne al'uluwa uluwan nan ana kiran shi al-untuj in ma ka ce mai uluwa ko ka ce mai al shi ne udun dib shi ne wuta an gane ko turaren wuta wanda ake yi na ice sunan shi al-uluwa ko al'antuj wa azwajuhum al-hurul ain sannan matayensu su ne al-hurul ain masu tsananin fari farin ido da kuma tsananin bakin wato farin farikal bakin bakin girin kenan irin irin kwayan idan turawa aibi ne za a ga mace ainihin idan ta kamar na kyanwa to irin wannan irin wannan ido ana so bakin ya zan bakin girin shi ne sifa na kyau farin kuma ya zan fari kal ba a so a mace idan ta jaja wurin yadda ka san ta sha kwaya <laughs> ana so a mace ne idan ta bari kan yadda ka san madara ko nono an gane ki ku saboda haka su shine ma'anar hurul A. in an ce hur hur wato farin farin kal bakin bakin irin shine hur sannan kuma al'i masu manyan idanuwa kenan irin idanuwan mutanen jafari illa ne aiki ne yana daga cikin siffan muni a ga idanuwan mutum kanana su matan aljanna suna da manyan idanuwa su ma manyan idanuwan ba masu wuce gona da iri ba idan sun wuce gona da iri sai su ringa firgita mutum kuma to nam ala khalqi rajulun wahidin kuma halittar su yana kan halittar mutum daya wato ma'ana dukkan su gaba daya halittar su kyawun su irin kyawun mutum da ya kawo dukkan su ba za ka ce ga wanda ya wani kyau ba dukkan su kyawawa gabaki ɗayan su ala surar shi abihim adam dukkan su gaba ɗaya suna kan suran sai fassara ainihin halittar mutum ɗaya akan akan halittar mutum ɗaya sai ce akan suran babansa annabi adam suna zira'an sama shine zira'in sittin a sama na'am to na'am tsawon su ɗaya da mazajen su anan don musu tana da fata da irin wannan suka gudani ya dan ya dan jaje za ta sa magani ya dan koma ya bari wani yana tambaya wai idan mutum yana da wata mata mai jan ido to wai za ka iya samun magani ta rinka amfani da shi don ya koma fari ba a sa wannan daga cikin canza halittar Allah ba ya cikin canza halittar Allah an gane wannan ko ai jan ido aibi ne idan mutum ya sa magani domin idan ya koma fari malamai suna kiran wannan izalatul aib an gani wato tun da dai asalin halittar ta ba haka yake ba rashin lafiya ne mai da idan ja to sanya magani don ya koma fari ba illa bane misali kamar mace ne a ganta da gantsu irin hakoran da hakoran nan manya-manya suna fita waje kaga wannan aibi ne ya saba ma asalin halittar dan adam da so daga babu laifi a je wajen likita a cire wannan haƙora a gyara a yi mata laifin ɗin haƙoranta ta koma kamar dan adam wanda yake na al'ada babu laifi sannan kuma dangane da a gama ce da gemu irin na maza ga ta da saje ga gemu subhanallah ina fatan gane wannan lokacin mana muna yara a firamare akwai wata malaman mu ya mura ce haka tana da gemu za ka ce mana bai hankali da ita magiya ce an ce duk mace mai gemu magiya ce an gane wannan ko to saboda haka asali gemu ba siffan mace ba ne, siffan namiji ne an gane to in aka ga mace tana da ainihin siffan namiji ya halatta ga wannan mata ta kusa da wannan siffa ɗin ka san shi ga namiji haramun ne ya aske gemu amma ita mace ya halatta ta aske gefe kai wajibi ne mata aski. aske saboda ta bambanta kanta da namiji an gane mace tana da gemu to ta aske shi an gane Kamar abin da ya shafi dan kunna ba mace na iya huda kunne ba canza halitta ba ne shawo ne karin shawo ta huda kunnen da ta sa dan kunne ku da kun dai a sa ɗan kun yana nan tun zamanin magabatanmu wannan shi ne fatawan ainihin al'allama ibn husaini ya halatta ga mace ta ku da kun ta sa ɗan kunne wannan ba laifi ba ne Ta hu da hanci ba eh? Ya ce in dai al'adar garinku ya hukunta haka ana ganin wannan ba illa bane don mutum ya yi ba komai bane misali an gane akwai mutanen da akwai matan da suke huda akwai ƙabilun da suke huda hanci a sanya zobe a ciki an gane to irin wannan babu laifi a cikinsa insha Allah Allah shi taimake mu na a to ai shi kare an ce ne in ya in yayi lallage a cikin ruwa da abin da yake da alaka da ruwa ba abinci ba dan ya sa ya ɗauki wani abinci babu wanda ce wannan abinci a wanke shi su bakwai a in yi lallage ne a cikin ƙwarya wanda ƙwaryar nan akwai ruwa a cikinsa to a zubar da wannan ruwa a wanke wannan ƙwarya su bakwai wanke farko da ƙasa in ko ya ɗanci abinci ne an gane abinci ya ɗauka yaji za a zuba da abincin sai a wanke kwanan kawai eh wa alaikum salam gaskiya dai yin amfani da karnuka dai gaskiya shari'a ta nuna ga wuraren kawai da suka halatta a yi amfani da karnuka na fatan gane ko da karnukan ko ba karnukan za mu iya amfani za mu iya yin za mu iya yin za mu iya kiyaye ainihin abin da za mu iya kulawa da tsaron ba tare da karnuka ba an gane wannan yau ba lallai bane sai mun kwaikwayi yanayin usulubin tsaro irin nasu to da ko ba kare insha Allah dan adam Allah ya bashi basira ta yadda zai iya kama mele hanyoyi daban-daban eh wa kuma salam Allah ya ba eh Eh, da yawa daga cikin sufaye su suna kawo irin wannan hadisi cewa Allah ya ce da gaske ne da ba dan Muhammadu ba da ban halice ka ba sai su kawo wannan hadisi kuma hadisin maudu'i ne misali a gani su sufaye ba su cika lura da ingancin hadisi ko raunin shi ba in dai hadisin zai goyi bayan abin da suke so shi ke A gani to shi yasa ga a lokacin maulidi suna yawan amfani da irin wayannan hadisai wanda ba su da tushe saboda su goyi bayan abin da suke so to wannan kuskure ne ya kamata duk abin da za ka zartar a addini ka tabbatar da wannan al'amari ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai abu rauni ba eh wa alaikum assalam akan eh to tambayar da kai na farko na cewa ainihin idan aka yi mutum sallama assalamu alaikum zai iya cewa amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu amin din nan to gaskiya wannan amin din ba san da suka samu shi ba an gane ina ganin gama garin mutane in an Sallama, sun ce amin wa alaikum assalam mu dai abinda shari'a ya karantar da mu assalamu alaikum cewa alaikum assalam ko kuma assalamu alaikum ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko assalamu alaikum ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh sannan a wata ruwaya wa to a gani assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa da to waɗannan su ne wato sigogin da muka sani na ainihin amsa sallama idan aka yi mutum sallama amma cewa amin din nan gaskiya ba mu san da aka samu shi ba a gani sai kun tambaya da cewa ai eh to za ka yi cewa wa alaiku in dai ba in dai wanda ya ma sallama ba musulmi ba da gida ya maka sallama kuma kai baka san abin da ya mayar maka sallama da shi ba ko ya maka sallama baka san bai ya faɗa ba mutum da ya zo sai ya maka wani irin sallama kai sai kana shakka kana ganin anya ko sallama ya ko zaki na yayi kamar yadda yahudawa suke yi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam suna zuwa sai su samu alaika ya muhammad sai annabi yayi tunani wa'annan sallama suka mun ko zaki na suka yi daga bayan sai Allah ya zo ya tabbatar zaki su suke yi wa iza wa iza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bi Allah eh. suka zo maka suna gaida kai da abinda Allah bai gaida kai da shi ba wa yaquluna fi anfusihim laula yu'azibuna ma bima naqul suna cewa a cikin ransu me ya sanya Allah bai mana azaba da abin da muke faɗa ba gashi mun zagi Muhammadu amma ba abin da Allah ya mana sai Allah ya ce hazbuhum jahannam yaslaunaha jahannama ya isa musu kuma za su konu a cikin jahannama wa bi ilal basir cin da wannan ba kuma ka ta ko to za mu nufansa Allah Yahudawa suka zo su yi ma annabi wannan samu alaika to sai annabi ya tunanin sun mun sallama ne kuma sun zage ni akwai da suka yi wannan sallama sun zo ma annabi gidansa za su bai wani tambaya suka ce samu alaika ya muhammad ashe aisha tana ji sai ta ce samu alaikum wa la'anatullahi alaikum eh. sai ta ce hallaka ya tabbata a gare ku kuma Allah ta tabbata a gare ku annabi ce ya aisha subhanallah ta ce ya rasulullah baka ji abin da suke faɗa ba ne sun ce samu alaika ne ba annabi ce aisha ina ji ai na ba su amsa daidai da abin da suka faɗa da suka ce samu alaika ne kuma na ce musu wa alaiku bi ma'ana abin da kuka faɗa ya koma kanku an gane wannan ko abin da kuka faɗa in alkhairi ne ya koma muku in sharri ne ma ya koma muku ai na riga na gama sai ce mata ya ce aisha inna allaha rafiqun eh. yuhibbu rifqa fil amri kulli yake ya aisha ki ringa bin abubuwa sannan sannan Allah mai tausasawa ne yana son tausasawa a cikin al'amura duka wa inna Allah la yudi ala rizq ma la yudi ala dum Allah ta'ala yakan bayar idan an ba abu sannan sannu irin abin da ba a bayarwa idan an ba abu da zafi zafi an gane wannan to saboda haka ashe kenan dan in ka ce wa mutum alaikum galiban kafirai ake cewa alaikum amma idan kafiri ya zo ya ce maka assalamu alaikum ya faɗa daidai suka ce maka, wa alaikum salam a gani in ya faɗa daidai in ya ce aminci ya tabbata a gare ku suka ce kai ma aminci ya tabbata a gare ka idan har aminci ya tabbata a gare shi yaya zai musulunta in dai har aminci ya tabbata gare shi to zai fahimci musulunci ya musulunta kamar ka masa addu'a ne Allah ya shirye shi an gane ana ce kafirai ne wa alaikum din nan saboda ba a san me suka faɗa ba to abin da kuka faɗa ya koma kan ku eh na'am za ga gani na ida da sallah wai na ida da sallah wani yakan ce assalamu alaikum a ni galiban ba na jin maza suna cewa assalamu mata ne na sani wannan salamu alaikum sallama mata ne za ka ga mace ko ɗaliba ce ta yi karatu mai zurfi za ka suna faɗawa cikin wannan kuskuren assalamu alaikum salamu to kaga wannan kuskure ne dole ne mu ringa lura hatta iyalanmu mu ringa lura da su za ga wata malama ce amma kuma hankalinta bai kai ba ita ba tana salamu kamar yadda za ga cewa ɗaliban ilimi da yawa idan mutum ya yi hatishawa sai ce yarhamakallah haka ake cewa an daɗe ana yar hamukallah bai kamata ce ai fi'il mudari ne marfu bi damma yar hamukallah ta ce yar hamukallah kuma mai faɗin wannan hankalin shi ba wai ganganye ba hankalin shi ne bai kai ba amma da zaka zo ka kawo ka ce aka maka Allah wannan wani irin fi'ili ne zai ce ai kuskure ne don ba ne a wajen zai gyara maka amma in ya tashi faɗa kuma sai ya tabka an gano wannan akwai kurakuran da zaka ga mutum yana yi kuskure ne amma bai hango ba amma kuma da za a zo a karance zai gyara akwai wani babban malami shekara da shekaru yana karantar da yara ɗalibai a zaure ahalari in ya zo wajen wala ya kulu hatta hatta ya sai ce ya hatta ya lahu an gani babban malami ne ya san larabci da kyau wala ya hillu lahu an yi akhirar taubata wala ya yaqulu hatta yahdini Allah baya halatta ga mutum ya jinkirta tuba kuma kada ya ce hatta ya hadini Allah har sai Allah ya shirye ni me kamata ya ce wala yaqulu hatta ya hadiyani Allah to sai ce hatta ya hadini Allah an gano wannan ko kaga wannan wannan hatta din akwai an mudmara wanda zai yi nasaba ga wannan fi'ilin kuma nasaban shi yana fitowa ne bi fatahin zahira ala akhiri kamar ga mutum ya mutum ya san larabcin kuma zai karantar da mutane amma kuma bai ma san yayi kuskuren ba to shine aka ce yaron shi ne ma ya karantar da shi yaron shi ne ya ce akar maka lawo yace baba ai nan wajen ina cewa kaza ne sai a ce wallahi haka ne yace wallahi yaro na ne ya tunatar da ni yace bara da ba da haka ba zai dade yana yi yana yin wannan wannan kwafsi din lokaci ne tsawo Allah shi taimake mu Allah shi kiyaye na'am eh. ai babban gyara ga harni shine ya musulunta kai ka bata maka lokaci akan gyara mai sallama an gani yawaye musulinta, musulunta kamar kai ma arne wai wa'azi ne wai ya daina shan giya alhali gashi nan yana nan yana bautan gunki babban wa'azi tsakaninka da shi ka musulunta ka daina bautan gunki ka daina kaza an gano wannan ko domin ko ya daina shan giya sai ya mutu yaya zai shiga aljanna zai shiga aljanna ba ashe in kana so kai masa gata ka rinka yi masa wa'azi ya musulunta in ya musulunta to komai zai biyo baya insha Allah to insha Allah za a zagaya a nemi taimako ga ƴan nan suna suna zagayawa da roba a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum Assalamu alaikum